bayan harin da ya yi sanadin salwantar rayukan jama'a fiye da talatin a tangaza ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya an samu rahotannin sake kai hare-hare a wasu yankuna da ke gabacin sokoto da suka hada da gwarbawa wurno da isa wani hari da ya ɗauki hankalin jama'a shine wanda aka wa wasu al'ummomi da ke karamar hukumar kin illela mai makwabtaka da jamhuriyar Nijar wanda ya dakatar da zirga-zirga akan titin Sokoto zuwa illela kuma ya sanadin hasarar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a na zanta da wani mutumin illela wanda ya shaida min yadda lamarin ya soma yan bindiga sun je wani gari da ake ce ma tozai bayan dutse sun harbe mace ɗaya kawai har sun kama hanyar wani gari can da ake ce ma tsirarai daga baya sai muka samu labarin sun dawo sun yi garu suka isko mai kiwon gari da dabbobin gari gaba daya suka kora dabbobin suka wuce da su har wayo na zanta da wani mutumi na garin na garu sunana muhammad ibrahim garu sun kashe muna mutum takwas wanda dai an ka ɗauki gawan su jiya aka yi aiki mutum takwas sai da safe kuma muka koma saboda akwai wasu wanda aka ci ba a gansu ba su ma muka koma kuma muka tarar da gawar su mutum biyu lalle hakika abin da ya faru wanda ni na gani a idanuna shine wannan insha Allah. To sai dai bayanai sun nuna cewa daga baya barayin ba su sha da dadi ba bayan da suka kai hari a garin Nagaru kamar yadda wannan mutumin na garin Ilela ya shaida min. Labari ya kawo har gari fiwo da 'yan sanda kuma ya kawo ga jami'an tsaro har su sojojin da annan Ilela. so sai su kuma sojoji sai aka yi amfani da wata dama sai aka tarbi titi na sokoto saboda an san za su tsallaka titin su shiga basanta daga basanta akwai hanyar ta wuce ta yi gandu so saboda haka sai aka zo nan aka ne ta ɗauki baraɗin da su da 'yan sakai da jami'an tsaro wanda ke hanyar sokoto ma motocin da ke wucewa daga sokoto zuwa lila sai da hanyar ta kace gaba ɗaya ba mai biyawa mu mun je shaidon gani da ido na isko mutum biyar hillani ɗaure waɗanda aka ɗaure a nan sansanin sojoji kowa na zuwa shekaru mutane an taru illa dai amina suka hana a yi bidiyo a dauka da waya rundunar yan sandan najeriya ta bakin mukaddashin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ta tabbatar da aukuwar lamarin sun shiga garin large number inda suka yi rostilin livestock wurin about 150 livestock so ganin haka sai mutanen gari suka rusata suka ci su daga baya yin su da suka yi sai suka yi musu kwantan ɓaunan su yan bindiga inda suka kashe mutum hudu daga bisani sai labari ya kai ma 'yan sanda aka tura operation listopis wanda operation listopis ya kunshi 'yan sanda da military da vigilante suka samu nasarar kama mutum shida cikin 'yan ta'addan da aka samu mashin guda biyu sabbi wanda aka tunanin na su 'yan ta'addan ne wannan na zuwa ne lokacin da sabuwar gwamnatin jihar sokoto ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga inda har ta fara bincike akan matsalolin da ke kawo cikas wajen yaƙi da 'yan bindigar da zumar magance su. Mai magana da yawon gwamnan jihar Sokoto Abubakar Bawa ya ce bayan shirin su na karfafa gwiwar jami'an tsaro da ke fagen daga kuma za ta yi amfani da jami'an tsaro na banga su yi aiki tare da jami'an na hukuma amma dai za a yi musu musu wankin kwakwalwa a lura da su ga dabarun da ake bi na zamani domin ganin cewa inganta tsaro so su ma za a ce tare da su kuma a musu tanadi yanzu dai fatar jama'a a jihohin sokoto kebbi da zamfara da ma sauran yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro ba ta wuce ganin an samu mafita ba daga waɗannan matsalolin da ke kawo tarnaki ga jama'a da kuma ci gaban yankunan Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.